This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. wasu yankunar bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar chadi kuma hakan ya dalilin mutuwar mutane 27 jami'an na kasar chadi suka bayyana haka suka ce an kai wannan harin ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na chadi inda ake cin kasuwan sati-sati kuma wannan wuri yana iyaka ne da najeriya da kasar chad da kamar da jamhuriyar niger jami'an suka ce ba a gane waɗanda suka kai wannan harin ba amma 'yan kungiyar boko haram sun taɓa kai hari a wannan wuri yanzu haka dai mutane 47 ne suka mutu daga hari biyu da aka kai a wannan wurin kama daga tsakiyar watan oktoba kawo yanzu nan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadare da wannan harin domin da waɗanda ke zaune a tafkin na chadi 'yan gudun hijira ne mahukuntan ƙasar na chadi suka sun kiyasta cewa mutane da yawansu ya kusa kai dubu sittin ne ke zaune a kusa da wannan akasarinsu kuma 'yan gudun hijira ne akan haka ne suka shawarci mazauna wannan wurin da su sa ido domin tantance bakon ido idan sun gan shi kasar caji ta ce za ta kara kaimi wajen yaƙi da kungiyar ta boko haram domin ko wannan harin da kungiyar ta boko haram ta kai tamkar wata ramuwar gayya ce yau da daddare ne shugaba barack obama zai wa amurkawa jawabi daga kewayayyen ofishin nasa da ke fadan white house biyo bayan harbe wasu mutane da aka yi a california sanarwa daga fadar white house ta ce obama zai yi magana ne akan matakin da gwamnati za ta ɗauka a matsayin babban abin da za ta yi domin kare amurkawa hawa kuma zai yi wa 'yan kasar bayani inda a kwana game da binciken da ake yi game da kashe mutanen da wasu mata da miji suka yi tare da yadda amurka za ta shawo kan barazanar ayyukan ta'addanci a cikin kasar a cikin jawabin da yake yi wa 'yan kasa na sati-sati ta gidan rediyo shugaba obama ya ce wannan hari da aka kai a california ba zai sa 'yan kasar su yi kasa a goyo ba haka kuma shugaban ya yi magana da shugaban ƙasar faransa françois hollande wanda ƙasarsa ke farfadowa daga harin da aka kai mata cikin watan jiya da ya yi dalilin mutuwar mutane 130 kana wasu 350 suka samu rauni iri daban-daban shi dai wanda ya kai wannan hari na california said rizwan faruk haifafen amurka ne da matarsa 'yar kasar pakistan tashfin malik sun kashe mutane goma sha hudu kana sun jima mutane ashirin da 21 rauni a wajen wani taron ma'aikata a ranar laraba a san benedino wanda yake tafiyar awa guda ne daga birnin los angeles 'yan kungiyar taliban da ke afghanistan sun sako wani faifan rikoda da yammacin jiya asabar da ke dauke da muryar shugabansu mullah muktar mansur da aka ce an kashe shi a farkon satin da ta shige a yayin wata batuka shi da aka yi yana ta zargin cewa an kashe shan ga ma abin da murya ke faɗa yana cewa ne yan uwa ba ƙanshin gaskiya da wasu ke cewa wai an kashe shi wannan zuƙi ta mallaki ne ba ƙanshin gaskiya ko kaɗan cikin wannan sanarwar da suka bayar wannan wata farfaganta ce irin ta abokan gaba suna haka ne domin su nuna cewa akwai rarrabuwan kawuna tsakanin ƙungiyar taliban wanda kuma hakan ba gaskiya ba ne ita dai wannan muryar ta kwashe mintuna goma sha hudu tana jawabi kuma mai magana da yawon kungiyar ne zabihullah mujahidin shine ya rarraba wannan ah, faifan rikodin da gidan rediyon murya amurka ta samu shugaban na 'yan taliban ya ce yana nan da ransa kuma cikin koshin lafiya ya ce yana faɗa kuma yana ƙara nanatawa cewa batun kashe shi ƙarya ce tsakwaranta ya ce gwamnatin ƙasar afghanistan musamman jami'an tsaronta na farin kaya sun fidda wannan sanarwar ce domin kawai su yi furofaganda da zai haifar da rudani tsakanin ƙungiyar ta taliban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sake tattaunawa akan batun makomar siyasar kasa syria za a yi shi ne a birnin new york cikin wani lokaci a wannan watan kerry dai yana magana ne jiya asabar a wajen taron kasashen gabas ta tsakiya wanda aka yi a cibiyar nazarin harkokin kasashen waje da ke nan washington kerry ya ce amurka dai tana kokarin ganin ta samar da canjin gwamnati da kowane bangare zai yarda da shi wanda kuma su ne suka faro shi da kansu musamman wanda zai kawo wa kasar haɗin kai tsarin da take fata 'yan kasar su samu shi ne su da kansu zaɓe shugabansu ta hanyar zaɓe ya kuma zamanto cewa majalisar ɗinkin duniya ta kasance mai sa ido ga wannan zaɓe lokacin duk da aka tashi yinsa ya ci gaba da cewa zaɓen kuma ya zama karɓaɓɓe ne wanda dokar ƙasa da ƙasa za ta amince da shi ya ce su shine hatta waɗanda suke wata ƙasa su samu damar yin zaɓe muddin dai 'yan ƙasar ta siriya ne kiri ya ce muddin aka samu wannan haɗin kan to hakan zai taimaka gaya wajen ganin an yaƙi 'yan ƙungiyar isil waɗanda yanzu suke rike da wasu muhimman wurare a cikin ƙasar ta siriya da wasu sassan ƙasar iraki jami'an ƙasar birtaniya sun ce harin farko da jirgin ƙasar ya kai ga ƙungiyar isil ya yi nasarar kaiwa ga ma'ajiyar man ƙungiyar ministan tsaro na kasar birtaniya michael fallon ya faɗa jiya asabar cewa a karo na farko da jirgin yaƙi mara matuƙi a ciki wanda ya shiga sahun ƙasashen da ke kai wa ƙungiyar isis hari ya yi nasarar harbawa bisa gaba a gabashin siriyan hawa kuma ministan ya nuna a faifan bidiyo wanda ke nuna zagaye na biyu da jiragen na birtaniya ke kaiwa ga ƙungiyar ta isil a ranar alhamis ne dai jirgin mara matuƙi ya iso tashar jirgin akrotiri domin shiga sauran kasashe masu kai wannan harin zuwan jirgin dai ranar alhamis bai bata lokaci ba wajen fara aiki domin ku 'yan awoyi kalilan ne ke tsakaninsa da lokacin da majalisar dokokin kasar ta birtaniya ta amince da wannan kuduri wanda ake sa ran ya taimaka wajen samun nasara akan kungiyar ta isil labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. sabanin ƙudurin Majalisar Dattijai ta Najeriya wacce ta nemi hukumar shirya jarrabawar shiga makarantun gaba da sakandare wato jam ta ƙara wa'adin jarrabawar shiga jami'o'i har na tsawon shekaru uku. Hukumar ta baki rajistar ta Profesa Ojerinde wadda ya magana Abuja ya ce irin wannan mataki zai tauye ci gaban ilimin ɗalibai a faɗin matakan ilimi baki ɗaya. Kamar yadda Farfesa Ojerinde ya ce hakan zai gurɓata kuma ya jinkirta ci gaban ɗalibai a duk faɗin Najeriya. To amma ya ɗalibai suke kallon shawarar da majalisar dattijan take son ganin hukumar jam ta yi amfani da ita? Ga ra'ayin wasu ɗalibai da suka je rijista domin sake ɗaukar jarrabawar a reshen hukumar da ke Kaduna duk da cewa sakamakon su da suka samu nasara a kai bara tana nan daram. A sunana Musa Sama'ila ne daga Kaduna State. Eh to ni ma na dai ji wannan magana gaskiya tsakani ga Allah ni na ga abu ne na ci gaba kwarai da gaske saboda mutane da yawa suna nan a gida a zaune ba wai saboda ba su da takardan ba ko wani abu amma saboda yawan mutane da suka eh, suke neman makaranta a the same school a wannan extension din gaskiya yayi abu ne da ina ganin a tunanina ma abu ne da suka kawo da zai kawo ci gaba kwarai da gaske da mutane na ni na tabbata za a ji daɗin shi sosai saboda in kun duba magana a waye ba a yin ba a samun matsaloli haka tunda ana ba da damar shekara hudu to ni kamar yanzu misali ina da nawa jam din amma kuma ba dama kuma na ci amma ba dama amfani da shi dole sai na rijistan wani eh dai gaskiya yana da kyau muna muna cikin murna yadda an kawo wannan zancen an an kara shekara ba kowanda shekara shekaru ba ka daga yi gaskiya gwamnati din sun yi kyau da kawo wannan abun amma abun shine in ka rubuta yanzu da mun ni shekara na na biyu kenan ina rubuta jam kuma na rubuta na kai cut off mark an ce cut off mark 180 ni kuma na rubuta jam na samu 186 amma dai maganan wannan abun dai muna cikin murna saboda ni ma na murna kudin mama na zai wuta kudin ta zai wuta saboda last year na siya jam 45 this year an kara kudin jam zuwa 55 an kara kudin jam zuwa 55 yanzu kafin mu sani za a mana jam kuma dubu goma ne so yanzu muna cikin godiya ne saboda a cikin sunan Allah zan yi addu'a ma Allah in fasin jam na kuma kun gan na fasin kenan ba ni ba rubuta jam kudin mama na ya wuta na ji daɗi da aka mai da jam din nan na shekara uku saboda yanzu jam dina last year na yi making na ci 200 and something 208 kusurin dina shine ban ci ba shine nake so mu koma amma da ce last year da ce shi ya kai wannan abu kawai zan zan je shirya din dina wuri very well ne kawai zan yi concentration akan pursuit amma yanzu aka mai da abin nan 3 years na ji daɗi ko na tuna this year insha Allah na san zan ci ciye mi da izinin Allah. Har yanzu dai kan batun jarraba amma wannan karon hukumar shirya jarrabawar kammala karatun sakandare da ake kira WAEC ta bayyana damuwa kan karancin ɗalibai da suke samun nasara a darasin lissafi. wakilin sashen hausa zaharaddin sani huntuwa ya garzaya ofishin hukumar cigaban ilimin lissafi ta jihar katsina domin jin martaninta dangane da wannan kuka da hukumar wayek ta yi ga abin da shugaban hukumar alhaji muhammad tukur umar ya ce masa al'amari na darasin lissafi ko kuma jarabawar lissafi da ake gabatar da ita a neku da waye mun san akwai yan matsaloli da akan samu ko kuma rauni da aka samu nasu wannan ba ma jin daɗin shi domin me shi al'amari na lissafi ya zama to shi ne ginshikin gaban bari ma ce maka ma na ci ci cigaban duniya baki daya domin duk abin da ka san zaka karanta a rayuwar nan da ake ciki in baka da lissafi a to tsakani ga Allah ba za ka iya yin shi ba da ne ake cewa sai za ka yi sciences ko me za ka yi lissafi amma yanzu ta kai matsayin yaron duk da wanda bai da credit a darasi na lissafi ba zai iya zuwa makarantun da ke gaba da secondary school ba kuma kamin ka je wani wuri kaga ko kuma nan wurin da zaka je nan ne muke tunanin zaka iya zama injiniya likita malami su matsayi da kake hange na duniya na Allah neman shi baki daya kaga in aka ce yaro ya kasa samun wannan gani ga Allah duk waɗannan abubuwan da muke hange ba iya samu su ba iya yin su yaran mu da ba su samun abin da ya kamata a ce a samu a darasi na lissafi tsakani ga Allah ba ma jin daɗi kuma ba wai magana jin daɗi ba tsakani ga Allah wani abu ne ma mai ɗauka hankali mai tada hankali ga dukkan kan al'ummar da ka sani ta kasar nan ba duniya nan baki daya hakikanin gaskiya wannan yawa kana ne kuma ba dan komai ba saboda matsalolin da muke samu a makarantun mu na secondary school ko kuma dauko ma tun daga ba tun daga ma primary school da shi lissafi wani abu ne mai kamar sarka kulle yake da ka dace nan wurin nan bai hadu da wannan ba to bayanin da kake so na nan ya isa nan bai da isa lica so da da zaran an samu matsala na mai koya shi daga primary to ila tabbatar maka sai an yi da gasken gaske yaro zai iya wani abu secondary school ballantana har ya zauna wata jarabawa ta ƙasa wadda ake so ya samu credit mai kyau a wurin. A matsayin ku na shugabanni wannan takaici da ita wannan hukuma ta shirya jarabawar ta nuna to waɗannan matakai kuke ganin za ku iya bi wajen warware waɗannan matsaloli da ake samu a shi wannan ilimi na lissafi. Na farko dai matsalar malamai ne domin duk malaman da muke da su yanzu in ka taimaka makarantu suka ka taimaka makaranta duk makarantar ka sani tun daga firamare har secondary school akalla ba a kasara ba a sati in san samu ne a ce yaro ya darasin lissafi guda bakwai. To sai kasance yaro zai za a darasin lissafi guda bakwai suka ga akwai arms ko kuma azu zuwa na yara su taso wajen goma ko takwas ko tara amma sai ga malami kwara ɗaya ne aji ko guda ɗayan ka shiga sai da yaro ya taso mu ɗari da hamsin ko ɗari da arba'in ko ɗari da ashirin shi ko sun lissafi su idan ka koya ma yaro ka duba ka bashi yayi ka gyara ka maida farfesa yusuf haruna farfesa ne na lissafi ya bayyana cewa ɗalibai sun tsani wannan darasi na lissafi ne tun a matakin su na makarantun firamare saboda haka sai an zage damtse domin cire masu tsoron lissafi a zuka farfesa fannin da ka fi kwarewa shine harakar lissafi wato mathematics a yan kwanakin nan ne ita hukumar shirya jarrabawa na makarantun sakandare wato wayak e ta koka da irin yadda harakar lissafi take ci baya za ka ga ɗalibai suna yawan faduwa a wannan darasi na lissafi Profeso me za ka ce dangane da wannan ikirari da ita wannan hukuma ta shirya jarbatai wannan magana ce da muka daɗe muna yi a kai ba tun yanzu ba ake fama da ita mutane sun sani da foundation ɗin kowa daga tun daga primary ake fara shi tun daga lokacin mutane sun san yadda mafi yawancin ɗalibai suka tsani wannan subject har zuwa makarantunmu na secondary za ka ga cewa in an rabu yan art ma ba sa shiga aji kamar yadda muka faɗa cewa wani abu ne mai mahimmanci ga mutane to shi kuma lissafin nan Allah ya ba wa masana dama suka ga cewa hanya ce da nan da nan kwakwalwarka za ta gina kan tsari to amma menene hukuma take yi ta daɗa janyo mutane su zama a jikin wannan lissafi wannan subject da zai zama to cewa an rungume shi da daɗewa an riga an tsoratar da mutane akai cewa wai wahala gare shi matsala shine in ka bar cikin birane ka tafi ƙananan hukumomi mafi yawancin secondaries ɗin da ke wuraren zaka ga wanda ya karanta biology ne ko chemistry ko geography ko engineering su suke koyar da lissafi akwai wasu techniques da cewa in kana engineering kai wannan techniques ɗin na engineering aka koya maka na lissafin baka iya shi yadda zaka fasa shi yadda za koyar da yara Alhaji Muntari Dan Dutse mamba ne a majalisar dokokin tarayyar Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin Funtuwa da Dandime kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamiti na ilimi tun daga tushe na tambaye shi ko na kokari suke na ganin sun dawo da martaba ilimi a tarayyar najeriya ɗaya daga cikin kokarin da muke yi wanda zai kawo ma ilimi daraja da tabbaci a cikin ƙasar nan shine watakau tabbatar da cewar mutanen da suke koyarwa a makarantu su wa'annan mutane ne wanda suke sun samu training ɗin da ya shahi ɓangaren ilimi ɗin kuma suna da ingantacciyar tarbiyya domin yanayin da aka samu musamman a nan arewacin Najeriya zaka iske makarantu ne an jibje su da mutanen da ba su da kwarewa koyarwa ma ballantana a samu ci gaba. Ga wannan yana cikin hanyoyin da muke son a gyara cikin ikon Allah da rahama shi inganta ilimin ainihin farkon masu koyawa a tabbatar musu da kayayyakin aiki kuma a cikin tsarin da wannan gwamnati take da shi akwai cewa ma wanda kila yaro zai zo gigice cikin shi na katsawa ba zai iya fahimta komi ba a wajen abin da ya shafi karatu yana cikin tsare-tsaren da ita wannan gwamnati ta mai girma shugaban kasa take neman ta yi alkawarin cewa za ta ga cewar an ciyar da 'yan makaranta na firamare ya zamo cewar sun samu ilimi ingantacce. Zaharuddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shugaban jamar Taraba Farfesa Sani Haya ce irin shirin da jami'arsa ta yi a fannin fasaha shi yasa kamfanin binciken intanet mafi girma a duniya wato Google ya zaɓi jami'ar a zaman cibiyar horar da jami'o'i da makarantun gaba da sakandare a fannonin zamani da na'urori masu ƙwaƙwalwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda ya ƙarin bayani ga wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Cikin kwanan nan ne kamfanin shafin binciken yanar gizo ta Google ta kaddamar da wata bita ga jami'o'i da makarantun gaba da sakandare da ke jihohin gabas maso arewacin Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'ar jihar Taraba da ke Jalingo. Shugaban jami'ar ta jihar Taraba, Professor Sani Haya, ya yi bayanin dalilai da suka sa kamfanin ta Google ta zaɓi jami'arsa don gudanar da wannan bita. Google sun mai da Taraba State University Center na North East duka institution da suke North Eastern Nigeria za su zo taraba state university saboda su samu training bisa abubuwa na zamani kasa yanzu muna tafiya zamani ne take tafiya ko ka bi zamani ko kuma zamani ta barka baya to alhamdulillahi mu taraba state university da yake mun farga mun san cewa zamani yana tafiya muka kawo irin wa'annan facilities ko abubuwan da ake so a yi amfani da su ta wannan bangare kamar yanzu muna da aji guda goma sha biyar kowane aji kuma tana haɗe da junanta wanda duk inda ka shiga a cikin goma sha biyar nan tana da kujeru 27 kuma malami zai iya shiga kowane ɗaya ya ba da karantarwan shi ya faɗi abin da yake so dukan ku kuna daban kuna kallon shi kuna jin abin da yake faɗa kuna tambaya kuma haka za ku iya aika abin da kuke nan wa wasu jami'o'i ba a Najeriya kawai ba har a duniya duka za a san abin da kuke yi. Muna da ICT Center wanda tana da 700 uh, sitting capacity, muna da CB Examination Center wanda tana da 500 sitting capacity, muna da wannan integrated classroom mai wannan facilities wa guda goma sha biyar guda biyu shine talatin in ka da kowane ɗaki ɗaya kuma zai ɗauki 27 da bakwai kaga abu ne mai yawa. to google da ta zo ta zagaya north east sai ta ga cewa a'a taraba state university a karamar jami'a ne shekaranta duka bai wuce takwas ba amma ya aka yi tana da irin wayannan facilities na zamani saboda haka sai ta ce to mu zama center wannan bita ta google an kaddamar da ita ne da niyyar koyawa malamai yadda za su iya amfani da shirye-shiryen ta kamfanin google din da ke yanar gizo don inganta aikinsu ta yau da kullum Malama Mary Yanganji ita ce ke kula da sashen kimiyyar hanyoyin amfani da na'ura mai kwakwalwa don koyarwa na jami'ar. Uh, uh, shi dai wannan bita na Google an kaddamar da shi ne don koyawa malamai yadda za su yi amfani da shirye-shiryen kamfanin na Google don aikin malanta. Bitar na da lakabin shirye-shiryen Google don koyarwa. Kuma an yi shi ne don niyyar sauƙaƙa koyo da koyarwa. both staff and students. Masana ilimin zamani suna jaddada buƙatar fahimtar amfani da yanar gizo don bincike, nemo sabbin ci gaba da aka samu a fannonin ilimi daban-daban da kuma yada sani. A ganin su, mallakar sanin amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa abu ne da ya zame ala tilas da cibiyoyin koyo da koyarwa a ko'ina cikin duniya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Makon jiya mun fara kawo muku bayanai da shugaban tawagar da hukumar kula da kwalejojin ilmi ta tura domin bibiyar harkokin ilmi a kwalejin ilmi ta Adamu Augi da ke birnin Kebbi Alhaji Sani Aliyu ya fara yi. Mun dakata ne dab da ya fara amsa wannan tambaya da Maryam Atu Muhammad ta masa. A zagayar wadda kuka yi da kuma bayanan da kuka tattara ko akwai sassan gwamnati? Akwai kusan kowane sashi ko ɓangare da ke wannan makarantar. yana buƙatar kuli na gaske domin me karatu baya yiwa sai da littattafai bisa tsautsai labirare ta makarantar ta ƙone sai da al'umma suka haɗu na masarautar mai martaba sarkin argungu suka tara kuɗi aka samu aka aka sayo littattafan da aka sa yanzu ake karatu da su a wannan makaranta kamar yadda muka fahimta har yanzu suna jiran hoɓɓasan gwamnatin jiha ba za a ce laifin wannan gwamnati ce ta kusa ba kawai mun fahimci kusan shekara takwas da suka wuce makarantar nan ba wani abu da za a ce na ci gaba ya zo mata amma bisa hukuncin allah kamar yadda mai martaba ya shigo ya mana bayani wannan gwamnati za ta taimaka tana da niyyar taimakawa kazalika na samu zanta da mukaddashin shugaban makarantar wato acting provost alhaji aliyu muhammad birnin kebbi wanda ya bayyana mana irin hubbasar da kwalejin ta yi na gudanar da gyare-gyare don inganta yanayin karatu a kwalejin da farko ya soma da yaba ma gwamnatin abubakar atiku ba gudu saboda karfafa musu gwiwar da ta yi gaskiya tsakani da allah suna da wahala mutum shi wani aiki irin wanga da muka yi ba tare da ya bi wasu hanyoyi ya Allah ko ta hanyar masoya da abokai da yan uwa da sauransu ko ta hanyar gwamnati ko ta kowace hanya da kuma hanyar nemowa domin a gyara wasu wurare shi kullum mutum ya ne alheri to Allah zai shiga ciki hanyoyi da yawa sukan shigo waɗanda Allah ɗaya ya san iyakarsu kowa da nashi style na shugabanci wani ya kasa shugabanci zai rungume hannunsa ne shi tsaye shi jira sai rana gwamnati ta ba shi kuɗi sannan shi wani abu wani kuma zai ce kai wannan fa ba karamin kalubale ba ne baiwa mutum a sa shi shugabanci ya yi tsawoni kawai yana wani gwamnati ido dole su ta yi komi shi kan yiwu ka yi amfani da irin naka hikima da basira da shige-shige wurin manya domin samun wani al'amari na irin wannan tsakani da allah kowace da alama ta bayyana akan cewa mai girma gwamna jihar kabi sanata abubakar tiku gudu na da goyon baya ga teacher education matukar gaske irin shawar da ya nuna ta son taimaka a makarantar ita ta kara bani kuzari da ni da sauran shugabanninmu domin mu ta tsaye mu bi hanyoyi tsakaninmu tsakanin wanda suke kuma hulɗa da mu domin mu samu biyan bukata bisa ga waɗannan al'amura waɗanne irin kwasa-kwasai ne ake koyar da malaman da za su koyar a tsarin karatu da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na koyar da ƙananan yara watan eccde e? gaskiya da ma shi wannan program na early child care and education ake ce mai national commission ta college education ta shirya shi ne musamman domin a samu malaman da za su koyar da yara a nazare school in kun lura yanzu sai dai a ce malamin english ko hausa ko arabic ko wani abu ya baro class din shi ya taho ya koyar da yaran ga ko shi rike su amma dai ba professional ritual person bane to shi za a kirkiro ba a koyar da wasu malamai wanda ba za su yi komai ba bayan su samu ilmin koyar da yaran da suke nazare school ba ma primary ba nazare school shine ECCDE e course din kwasa-kwasan da ake yi duka ana yanzu ne don a san ta wace hanya za a bi a fahimci yadda ake renon yara wanda suke nazare school mun fara wannan program hasset na ɗaya da na biyu sun kare muna ganin allah ya so ba za mu rasa yaro saba'in da suna kare wannan program ba a halin da ake ciki yanzu sannan dibara ce muka yi akwai malamanmu na primary education studies waɗanda allah ya hore mai ilimin primary education su suka sa sha'awa ga cewa wa lokaci ya inda dole a samu masu ilimin koyar da yara da suke nazare school suka ce to da za a yi shine bari su fara as volunteers a yi establishing department domin su su running program din tare da cewa kuma suna running ps courses nasu cikin iko allah da yake allah kaddare zai a bas don na ma in kai primary education studies za ka ranci kusan kowane course da ake koyarwa a primary school to kaga ba wata wahala ta su iya koyar da waɗannan yara a zan level amma dai hakika na gaskiya ana neman malamai wanda karin malamai za su koyar da wannan kwas a wannan institution. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. da wannan rahoton Allah ya kama karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma kiba hero diodo ne wadda daidai da sautin shirin a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. wasu 'yan kuna bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar chadi kuma kan yi dalilin mutuwar mutane 27 jami'an kasar na chadi su ne suka bayyana haka suka ce an kai wannan harin ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na chadi inda ake cin kasuwan sati-sati kuma wuri ne da yake iyaka da najeriya chadi da kamaru da jamhuriyar nijar yau da dare ne idan allah ya kai mu shugaba barack obama zai wa amurkawa jawabi daga kewayen ofishinsa da ke fadan white house biyo bayan harbe wasu mutane da aka yi a california sanarwar daga fadan white house ta ce obama zai yi magana ne akan matakin da gwamnati za ta dauka a matsayin babban abin da za ta yi domin kare amurkawa hawa kuma zai yi wa 'yan kasar bayani inda a kwana game da binciken da ake yi game da kashe mutanen nan da wasu mata da miji suka yi tare da yadda amurka za ta shawo kan barazanar ayyukan ta'addanci 'yan kungiyar taliban da ke afghanistan sun sako wani faifan rikoda da yammacin jiya asabar da ke ɗauke da muryar shugabansu mullah muktar mansur da aka ce an kashe shi a farkon satin da ta shige a yayin wata ba ta kashe da aka yi yana ta zargin cewa an kashe shan gama abin da murya ke cewa ‘ya'yan wa ba kamshin gaskiya da wasu ke cewa wai an kashe shi wannan zuƙi ta mallaki ne ba kamshin gaskiya ko kaɗan cikin wannan sanarwar da suka bayar wannan farfaganda ce irin ta abokan gaba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce za a sake tattaunawa kan batun makomar siyasan kasar syria a birnin new york ne Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri กูฮูจาละเฮีย This program has come to you from the Voice of America, Washington.